This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. gwamnatin isra'ila ta saki wani faifan bidiyo da ta ce ya nuna shigar da kayayyakin jin kai na farko a arewacin gaza ta wata sabuwar hanyar da aka buɗe a wani sakon da aka kafe ta dandalin x wato kafar sada zumunta da a baya ake kira twitter na hukumar shirya ayyukan gwamnatin isra'ila a kan 'yan ta'adda ta kogat a takaice ya nuna a bidiyon da ta ce motocin dakon kaya suna shiga da kayayyakin jin kai a gaza da yammacin radakon alhamis da juma'a a wannan sakon na kogats wadda ke kula da kai kayayyakin jin kai zuwa cikin gaza ta ce manyan motocin dakon kaya 213 ne ta tantance su kuma tuni suka ketara zuwa cikin gaza sanarwar ta ce hukumomin tsaro da ma'aikatan sojan isra'ila da ke kan iyaka sun yi wa motocin dakon kayan binciken kwakwafa kan iyakar karim shalom kana sojojin isra'ila suka musu rakiya A jiya Juma'a ne kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da wani gargaɗi daga kausar lafazi ga Iran a daidai lokacin da duniya ke jajircewa kan Tehran ta ɗauki fansa daidai da wani mummunan hari da Isra'ila ta kai a harabar ofishin jakadancinta da ke Damascus. Kar ku yi, Biden yana faɗa wa manema labarai biyo bayan jawabi a wani bikin manufofin cikin gida wanda aka gudanar a birnin New York. mun dukufa wajen kare isra'ila in ji shugaban na amurka yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai za mu goyi bayan isra'ila za mu taimaka wurin kare isra'ila kuma iran ba za ta yi nasara ba kalaman na biden sun biyo bayan irin wannan furici na goyon baya da manyan jami'an tsaron amurka da na diflomasiya a cikin 'yan kwanakin nan suka gabatar kuma kalaman suna zuwa ne a daidai lokacin da sojojin amurka suka ɗauki matakin tabbatar da tankiya tsakanin isra'ila da iran bata mamaye yankin gabas da tsakiya baki ɗaya ba ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan kasar kenya ya yi sanadin mutuwar mutane akalla goma sha uku kada ya raba wasu dubu goma sha biyar da muhallansu a cewar majalisar ɗinkin duniya yayin da hasashen yanayi ke gargaɗi cewa akwai yiwuwar samun ruwan sama mai yawa har zuwa watan yuni ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ambato bayanan kungiyar agaji ta red cross ta ƙasar kenya cewa a shekaran jiya alhamis kusan mutane dubu ishirin ne lamarin ya shafa hakan ya hada da kimanin mutane dubu goma sha biyar da suka rasa matsugunan su sakamakon ruwan saman kaban da bakin kwarya da ambaliyar ruwa a faɗin ƙasar tun farkon damina a tsakiyar watan maris kasar ta gabashin afirka ta rasa dubban mutane da ambaliya ta kashe a lokacin damina a shekarun baya galibi a yankunan da ke kusa da tafki da magudanan ruwa zuwa manyan koguna labaran na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc A jiya Juma'a tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci majalisar dokokin jihar Arizona su gaggauta gyara hukuncin da kotun kolin jihar ta yanke wanda ya baiwa masu gabatar da ƙarar damar aiwatar da dokar da ta kusa haramta zubar da ciki wanda ya ayyana matakin wuce gona da iri. Trump ya yi ta bayyana alfaharinsa a kan rawar da ya taka wurin kashe dokar kasa da ta bada 'yancin zubar da ciki inda ya nada alkalan kotun koli guda uku masu ra'ayin mazan jiya a lokacin mulkin sa na wa'adi daya. duk da haka sakonsa bayan hukuncin arzo na cewa haramcin kundin tsarin mulki na tun shekaran 1864 ne ya nuna mayar da yake yi don kawar da abin da ya zama makamin siyasa ga 'yan democrat. kalaman nasa na jiya na zuwa ne sa'o'i kafin mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta yi magana game da 'yancin zubar da ciki a birnin texas na jihar arizona shugaba joe biden da abokansa sun zargi trump da yunkurin dakile hanyoyin zubar da ciki kuma batun ya zama wani babban kalubale ga tsohon shugaban a ɗaya daga cikin jihohin marasa tabbas wurin yanke hukunci a zaben watan nuwamba a ƙarshe 'yan sanda a kudu maso yammacin kasar pakistan sun faɗa a jiya juma'a cewa mayakan 'yan aware sun tare wata babbar hanyar kasar da ta haɗa kasar da iran inda suka yi garkuwa da matafiya goma sha ɗaya sa'annan suka harbe su har lahira. duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. international sallah ya kai kowa na ji alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. lafiya kalau ya new york an yi sallah lafiya na ce na goma mm. sallah sai birni abba ana batu na ce sai birni kai buku buku kawai daga an tashi sallah sai ka kama hanya sai ai da dai ne. da dai sallan na a maryland ban ji daɗi bane saboda da aka ce za mu haɗu a fakin da za mu yi wannan taron da muka je to yadda eh. Eh, inda mukan taro haka a yi liyafa da saura a haɗu da juna da abokan arziki da aka daɗe ba a ga juna ba daga eh. irin mutanen da aka zo sai ce ah to wannan yanzu aka fara zuwa aka ci ayyukan dukan mu kenan <laughs> ai ba zan sake sallata a marla da kuma ba to amma ba to ga nan ka zo new york hmm. eh so a new york din eh daga an tashi sallar idi ne kuke haduwa ko kuma kuma wata rana kuke sawa daban kamar yadda ake nan nan ai fi nan inda ake idi in kafin ma a zo a yi sallar idi wato eh, eh. shayi da za a zo da shi a gurin da salak da burodi da wainar kwai da sadin ga su nan an ke keke da ka daina tada mutane kwaɗayi. <laughs> Wannan abin da nike gayyata ce, kai da kake so kai baka motsi sai ka ya ce. Ah. To ni da nake kusa ai ban gani a ƙasa ba. Eh to a'a to ai baki gani ba ma sanda ni din ba baki gani ba san kin gani zaki gani a ƙasa. <laughs> sai kuwa. Ashe ana warbar dadi a ni. Abba, ada batu, shi sa tun safen na ake ta ta yi. a yi sallah eh, kuma a nan filin taron ga mai kawo da kudu ga mai kawo akwai yarbawa 'yan najeriya su kawo amala ga masu shinkafa da wake wace din nan da kika oh, sani orisi risi o oh, risi wace na gana eh? na ce to ai abin da ya abin da ya sa ake tare kaga to wannan ai bayan sallar ne ake yi eh. amma ko wancan da yake ana hadawa duk wanda ya zo masallaci da shi za a yi kuma kowa wajen ranar baya fasa ma mm, kwarai kwa dole kuma ana fitowa jihohi daban-daban ne fa ana zuwa nan new york din nan fa yadda ke san za a je gida haka ake yi a je new york to to wata ran sai na zo na kashe kwarkwata ido kenan ka ce in yi aikin yan jarida zo gani sosai kuwa dan ni ma ba da labari gaskiya to Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya sa ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa kamar yadda ake faɗa kenan amin summa amin gaskiya eh to ga Allah kuma ba da ladan ibada waɗanda masu sauraron mu ma'abotan wannan shirin da ba za mu iya gaidawa ba kalilan da muka samu a su gaishe gaishe da bakin su amma sauran duk dukkan waɗanda ba za mu iya ambatansu ba mm. ko waɗanda ba su samu shiga shirin ba muna musu fata alheri eh, da kuma barka da sallah mm, haka muna musu barka da sallah baki daya yawa ya wato bari mu yi ka gaisuwa eh, tun da dai sabo aka ce ko haka ni turkin wawa yawa to bari mu ka gaisuwar sallah ga hajiya fatima juma abdulaziz malumfashi uwar gandun gundumar gasa da aminiyarta hajiya mamman wasasu zaria sai kuma hajiya ma'u abdulaziz malumfashi da hajiya juma sani katsina da hajiya jummai muhammad ibrahim da kuma hajiya ajuji gidan dutse kawo kaduna to ka bari tsaya haka don aka ce komi kirki ka baka gama kasuwa eh, kar yi nisa ni ma kwaso rigima gaskiya to ga kuma wannan gaisuwa ce ta barka da sallah da ta fito daga alhasan abubakar mai fato bebeji a yalwa kumasi ya ce gaida gaida amininsa wato alhaji baban faraki nan daga birnin abuja da matansa hajiya safiya da 'ya'yansa karami da mama ruki sai kuma kanin shi alhaji ali rufa'i da matansa umman faila sannan kuma ya ce na gaida alhaji ra'uf da matansa hajiya umman wata ya ce na gaida alhaji sirajo da alhaji mummuni mofi da baki ɗaya 'yan majalisar babu salam a yalwa kumasi da fata an yi sallah lafiya amin to baba yayin da muke ah, taya yan uwa da abokan arziki murnar sallah da muna musu barka da sallah kuma muna mika gaisuwar aziya ga masu wasan fina-finai na nigeria Kannywood masana'antar ah, haka ne ah, a jaruma saratu gidado da aka fi sani da daso haka haka to muna mika gaisuwar aziya. ta abar ya huce da sashen hausa baki daya ga yan uwa da abokan arziki da kuma abokan aiki baki daya allah ya sa ta huta Allah ya ramshe ta Allah kuma ya kyautata na amin amin amin amin amin amin ah. sallah na a bari ya huce sabili da eh, haka ba kalilan da suka samu tuntuɓa mu um, ba su damar mika gaishe gaishen sallah wannan rana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Da farko zai yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin Kano mai martaba amina ado bayero zan zo kasar zazzau zan yi gaisuwa ga sarkin zazzau ahmad muhammad nuhu bamalli allah ya sa an yi sallah lafiya idan kuma na gunduma ta ta kawo zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba dan makoyan zazzau hakimin kawo ne kuma ina gaisuwa ga sarkin garo magajin garin garo alhaji yusuf mai garo daga nan kuma zan dawo zai da abokan mu na gwagwarmaya zan yi gaisuwa ta musamman ga murtala abu daru gasa akwai kuma malam ibrahim mai gode a garin mai gode a ke garin jimba da ke jihar naija ina gaisuwa ta musamman ga imam gaisuwa ta musamman ga alhaji najib tsafe shugaban majalisar nasiha ta jihar kaduna godiya ta musamman ga jinjina ga sanatan mu ta tsakiya kaduna central sanata lawal adamu usman mustala godiya ta musamman ga shi kan shi honorable suleiman kansila mataulan kurmin mashi ina gaisuwa ga yusuf albishira karaye Alhaji Yusuf Amfani Communications na gaisuwa ta musamman ga Dauda Manyu Kajuru akwai Adamu Jeje da kamfanin Fatejaji gaisuwa ta musamman ga Murtala Chafin da Rice da shauran yan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu dama su a wannan lokaci ba ina godiya da wannan dama da aka bani allah ya maimaita mana baɗin baɗin baɗin baɗaɗa allah ya kai mu ta shekara ɗari da hamsin nan gaba ƙarshe ne muku fatan alkhairi na gode na gode alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun Ni ne eh, Fauziya gidan mamman kituwa kuma kumasi na da zama ga nanga london na yi ma dangi na duka barka da sallah dangin eh, zuriyan kituwa duka na musu barka da sallah na gaida babani na amina na gaida babani na lahadi na gaida sista talle na gaida ajiya rakiya na gaida ajiya mwada na gaida kanina halidu faila ina gaida maimuna januwari ina gaida anti tata ina gaida boya ina gaida babana baba dillami ina mai barka da sallah ina gaida kuma mutanen yalwa duka na musu barka da sallah allah maimaita muna allah kai mu badin badada ina gaida alhaji aminu mijin ajiya rake yana daga america new york ina gaida yaro na kuma anes na mai barka da sallah da shi da aminan shi da mannan yana america new york su duka na musu barka da sallah da alhaji lawan daga america su ma na musu barka da sallah da kai baba makiri da kanka ina maka barka da sallah allah maimaita muna allah kai mu badin bada da ina gaida kuma familin gidan iyaye na duka na musu barka da sallah wayanda suka rasu kuma allah ya ji kansu ina gaida umana amai ina gaida umana zina ina gaida jauhara ina gaida sadiya ina gaida autan muramatu ina gaida mansura ina gaida baba na adiza ita ma tana da zama daga america ina gaida kanina alhaji ofa da matan shi da yaran shi duka ina gaishe su suna georgia ina musu gaisuwa barka da sallah allah kai mu badin badada ina gaida shams alhaji shamsu dabitin limamin sojoji ina mai barka da sallah ina gaida shehu iliyasu gidan wangarawa ina mai barka da sallah Allah kai mu badin badada ina gaida abibu Alhaji Abibu kanin Malam Iliya shi ma da matan shi da yaran shi suna America New York na musu barka da sallah. Allah kai mu sawun shekara mu ga sallah mai yawa ya ba mu lafiya da abin da lafiya da ci ya sha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan da sallah. sunana labbu ahmadu abdul bukka daga amurka a jihar new york ina maɗiyana ƙannena na yannena barka da sallah union de la famille ina ma baba hashimu baba bebe baba hassan baba dan baba ali barka da sallah a birnin kwanne ina mai yannaina alhaji tumulu usman mai danga sani shaduka barka da sallah a birnin kwanne ina ma raunata maryama adama garam hajara a ingal hajja maimuna a arlit barka da sallah ina ma yata hajja elbaka Maraɗi barka da sallah ni ne mahajiya asma'u riyata barka da sallah a nyamai da kanina alzuma barka da sallah a nyamai ina ma abokina alhaji elias barka da sallah a new york Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa To madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je mu shakata kafin mu zo mu dora da wa'annan gashe-gashe. Kuma na kawai ni na nisa, santa jiki na ya rasa babbar alhaji usaini alhaji abubakar kudin kumashi alhaji sule maso kano tufa da san da manyan mata hajiya ladi tsohuwa hajiya shatu sirina hajiya haulata alhaji yaro hajiya lauratu alhaji yaro hajiya sahala alhaji masokana tufa hajiya murza alhaji masokana tufa da dan uwana su ina gaishe su sannan in koma gida najeriya baba adamu mahmud muso kana tufa shi da iyalinsa ina gaishe su sannan ina gaida maga kujeran sarkin zango alhaji ibrahim sarkin musawa ina gaida alhaji hamidu sarkin gurin sawa da sisala ina gaida alhaji nasiru alhaji barau sarkin bare-bare sannan ina gaida mutanen ya arewa da zango baki daya na mai muku fatan an yi sallah lafiya allah ya maimaita mana allah ya kai mu sabon shekara lafiya to ni ne naku zan tsaya nan ba da bata lokaci ba na muku fatan alheri hakimin yalwa da zango assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu assalamu alaikum barkamu da sallah barkamu da isa Ni ce Hajiya Ramatu International daga nan London ina muku barka da sallah. Allah mamaita mana musamman babban yaya na Alhaji Ali Baba wazirin sarkin Amen of America na makabarta da sallah da kuma yayana Alhaji Kado daga nan UK na makabarta da sallah. Gimbiyan mata da fatan an sha ruwa lafiya. Ya kafefe AEB na makabarta da sallah. Shelleka Najeriya Inyiwa. Babana Honorable Amidu Sidi Ali. da maji sharifai alhaji dan juma na muku barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya shalleka ghana in yi wa magajiya hausawa hajiya wa mai zango barka da sallah da kuma yaya na mami daga madina da fatan an sha lafiya da kuma yaya na hajiya wa bodiya daga kumasi da fatan dai dukanmu dai mun sha ruwa lami lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Suna sunana Yakubu Isa Jega ina mika gaisuwar sallah ta zuwa ga mai martaba sarkin kabin Jega Alhaji Arzika Jega da babana Galadiman Jega Alhaji Abdulmumin Isa Jega da kaninsa Alhaji Muhammad Chindo US da yayana alhaji muktar garkuwar malam da ke belgium da iyalansa baki daya da yayana haruna idris bibiyu jega da kuma professor amin isa buk kano da kanina murtala isa kano da kuma kanina abdulwahab da abdul nasir da kutubi mazauna ta malagana. da surukina alhaji muhammad dan bagudu jega da iyalin shi baki daya da mai ɗaki na hindatu muhammad dan bagudu da diana abdulsamad da bilal da halifa da hairat da amir da mai gidana usman bagiyo da ke zaune lagos da aminu ya yi shawo arzika jega wato darakta kenan da iyalansa baki daya da ciyaman na majalisar mu ahmadu banki da kanin aliyu manaja ceo firdaus airline da sakataren majalisa murtala mai sallah da aminu shi umar dan abba jega da abokina aminu gaye jega da dan gausi jega da ma'aikatan voa baki daya musamman baba yakubu da grace na filin a bari ya huce ne ma kowa fatan alheri ne ma kowa barka da sallah allah ya maimaita muna sunana yakubu isa Jiga, mazaunin new york america salamu alaikum rahmatullah wa to ma da allah hmm. ya maimaita mana allah ya ba ladan ibada to baba hmm. kana ban labarin an ci shinkafa da dukunu da dai sauransu kai haka kana ban labarin santi kai kuma ma dan hadama Abba. Ta neman ka ne ta neman ka a ce a ce kai ma. ce da can New York abina. ce ashe a'a a kai kai hadama. Kai ciye ciye. Ka ga lemun kwalba ka ga ka ga kayan marmari. Ai malam. alhamdulillahi wato wani eh, wani labari ne ai ban gama baki ba lokacin mm. da ake buɗan baki a azumin nan eh. ba na baki labarin wani lokacin da <laughs> gadan nan ta maryland ta kare eh, <laughs> to akwai wani da ake ce mai yarima wato alhaji sadiku yarima kenan yarima mutum ne wato mai san nishadi to shi ne da ya ɗebi shinkafan nan yana ba da labari ya ce kaga wannan gadan nan gadan nan saboda kwarewar turawa kuyi mamaki su zo gadan nan su rataye wani abu daga sama a iska motoci <laughs> da bin akan gadan nan to shi ne cikin cikin wasu babanninmu da muke buɗe baki da shi suka ce a duba me a gabansa za ka ce a bai gaba cin shinkafan nan bane shi yasa <laughs> shi yasa da ya zo filin taron idi ana kokarin ba shinkafa ya ce ba cin shinkafan ba abinda zai biyo bayan da kuma abinda mutane za su dauka habba ana batu a yi shinkafa sabo. a to ga kuma sallah <laughs> ranar sallah an ba ci shinkafa ba a cinye. Eh kwarai kwa a matsa hannun nan na maiko. Yawwa. Allah Allah Allah maimaita mana. Allah ya mana ta baɗin baɗin baɗin da to na ga malama gini na ɗaga mana hannu sabili da haka tilas mu ja da yanzu a madadin. Baba ya ko makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.